وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك yau goma ga watan azumi ko hijiriya 1444 wanda ɗaya kirgen kuma ɗaya ne yau ga watan april 2023 muna cikin wannan masallaci mai albarka masjidul ahfad aljami' da ke cikin anguwar nasarawa a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara yau za mu tashi aya ta 48 insha Allah tabaraka wa ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى yake gaya mana ana magana kan banu Isra'ila mutanen annabi Musa da aka ji an fara gwagwarmaya da su daga nan ina ga sai mun yi wajen sati dukkan karatunmu wahalhalun da annabi musa ya sha a hannun yahudu da nasara ne da cikin yahudawa hannun yahudawa ne wahalhalun da ya sha shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya sha wahala sai Allah yana kwantar masa da hankali ya ce wa sa'alu Musa akbara min zalika annabi Musa duk abin da ka san an yi maka to an yi wa annabi Musa ninkin ba ninkin irin naka to yau za mu gane za mu dan fara jin su wane ne Yahudawa ‘ya'yan banza wanda ai halin da ake ciki a yanzu duk wani abu da za ka samu na gurɓacewar tarbiyya da rashin mutunci a kan mutanen duniya in dai ba ba yahude dan uwansu ba za ka samu yahudawa ne suke kawo wa'annan su ne sababi duk wani abu da za gani har harkar cashless din nan har cashless din da gani suna da hannu a ciki yanzu suna kwance duk wayannan da kake bugawa akwai rabonsu da ake basu ba yahude ke to su kwata-kwata sun cire hannunsu a harkar lahira ala al'amarin lahira babu labarinsu a ciki to nan gurin Allah sai ke cewa man yauman nakira ku ji tsoron wata rana la zai nafsun an nafsin shai'a babu wata rai da za ta amfanar da wata rai sai an da komi kankantan abu sannan a nan gurin nafsun kowace irin rai ran kowane iri ne ko annabi ko mala'ika ko waliyi ko mahaifinka ko ɗan uwanka ko malaminka ba abin da zai maka a lahira sai abin da ka je da shi gaban ubangiji ko annabi la tajzi nafsun an nafsin shay'an komi kankantansa idan yayi disqualifying ɗinka na shiga aljanna ba annabin da zai iya ɗora maka ya ce a wuce da kai wala yuqbalu minha shafa'atun a wannan ranan babu wanda ya isa ya zo yayi ceto wala yuqadu minha adlun babu wanda ya isa ya kubutar da kai ya fansar da kai ya zo da wani abu da zai zama fansa a gare ka ai fida'un wala hum yunsarun babu wani wanda zai iya taimakon ka a wannan rana Allah ubangiji ka zama kai ne mataimakin mu a wannan rana Allah ka jibintar da lamuran mu a wannan rana ka zama mataimakin mu a wannan rana ya ubangiji wannan ita ce ranar tashin alkiyama da Allah subhanahu wataala ya ce mu ji tsoron wannan ranar daga nan duniya kuma ake jin tsoronta ta hanyar ka bautawa Allah ka kaskantar da kanka kar ka ɗauki girman kai ka ɗaukanka ba komai ba ba kowa ba na ƙasa da kai ka mutunta shi na sama da kai ka girmama shi ka zo bautan ubangiji kana kaskantar da kanka ƙur'ani ya zama abincinka kana karanta ƙur'ani kana kuka kana hawaye saboda saƙon da ke cikinka cikinsa da nauyin da aka ɗora maka to shi yasa Allah ke gaya mana mu ji tsoron wannan ranar ranar da wata rai ba za ta amfani wata rai ba wala taziru waziratu wizra ukhra yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kullum imri'in minhum yawma idin ba wanda zai taimaki kowa kowa ta kansa yake ranar da annabawan ubangiji za a bi kansu kowa ce ni fa ta kaina nake ba zan iya komai ba shi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga duniya ya mana togaciya cewa ran lahira babu abin da zai iya maka sai abin da ka tanada wa kanka lokacin da aka saukar masa da wa'andir ashirata kal aqrabina ka yi wa 'yan uwanka na jini gargadi annabi sai tara su gaba daya ya fara da quraish ya ce ya ku quraishawa gaba daya danginsa kenan wallahi ku nema wa kanku yanci ta hanyar ku bi qur'ani ranar lahira ba zan tabuka muku komai ba sai abin da kuka yi ya ku banu abdu manafin la'ugu ne an min allahi shai'a <coughs> sannan zo ya kai baffanawa ne ya baffanawa ne har ya zo wacce ya fi so ya ce ya ke fatimatu salini min malillahi kiro ki tambaye ni salini min mali ki tambaye ni daga duk abin da kika san na mallaka yanzu a duniya inda dai zaki yi amfani da shi a nan to in ina da shi zan baki amma ran lahira la ne anki min Allah an ran kiyama ba zan tabuka miki komai a gaban ubangiji ba sai abin da kika je da shi in dai an yi disqualifying ɗinki ban isa na je na samu wani dama da zan iya fitar da ke a ciki ba zai yi ba shi san ka duba ayar ma ta cire kowa wattaqu yauman la nafiyun nafsun nakira fi siyaƙin nafi tufidul umum ta ummu jami al-Anfus, kowace irin rai ba za ta iya wannan aikin ba shi yasa a ƙarshe ma bari a ƙara jaddada maka kasar ranar ta ubangiji ne wal amru yawma idin lillah wala tukbalu minha shafa'atun ba za a karbi ceton kowa ba har na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a karba ba sai da sharuda guda uku har kowaye ba za a karbi cetonsa ba wanda aka ce zai ceto sai ya cika sharaɗin nan guda uku bane ke nuna maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama aikinsa ya isar da sako ceto shi yasa wasu ganin ayan nan da makamanciyar ma yadda so ga ubangiji ya kawo ta a tsari wasu ma suka ce ceton ma babu shi kiyama kamar mu'tazila saboda yadda so ga ubangiji ya yi zafi a kai, fama fauhum shafa'atu shafi'ina kaga Allah ce ceton masu ceto ba zai maka amfani ba la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu to su kuma ba su dauki wannan ba ba wani mai ceto da zai ceto sai wanda Allah ya masa izini to mu ahli suna muka ce eh mun yadda babu ceto mara tsari amma akwai ceto mai kan gado akwai ceto mu ahalus sunna akwai ceto ran kiyama annabawa za su ceto ƙur'ani zai ceto ma'abocin ƙur'ani zai ceto malamai za su yi ceto mutanen kirki za su yi ceto Waliyyai za su yi ceto amma yana da sharaɗi ceton sharaɗin ga su guda uku na farko an tabi abu huraira ya tambayi manzon Allah sallallahu ya kai manzon Allah hadisin muslim man as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama wane ne zai rabauta da ceto na ran kiyama nan mutum biyu ake magana wa zai rabauta yayi ceto sannan wa zai rabauta a cece shi mutum biyu sai annabi ya ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wanda ya ce la ilaha illallah kuma baya shirka kenan mushriki ba zai ceto ba duk mushriki mai daura guru mai daura laya wanda yadda da bokaye wanda yake fifita waliyai akan ubangiji yake fifita waliyai akan annabawa yake daukan sifofin annabawa yake yake yake daukan sifofin Allah ya bawa annabawa wannan mushriki ne idan mutum ya mutu a haka ba zai ce ba zai yi ceto ba kuma ba za a cece shi ba saboda haka wanda za a ceta mai aƙida za a ceta mai tauhidi wanda zai yi ceto mai aƙida mai tauhidi to yanzu mun samu sharaɗi guda biyu ko to kuma ba za a yi ceton ba sai Allah ya maka izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi babu wanda ya isa ya ceto ranar tashin kiyama sai da izinin ubangiji sai ubangiji ya ce na maka izini je ka ceta me zai nuna mana haka ceto ya kasu kashi kashi akwai babban ceto wanda kowa yana so a yi ceton shine ceton da za a nemi kowa kowa ya nema a dan wuta ma yana so a je a amar hisabi ya tafi wuta to wannan ceton duk annaban Allah sai an bi kansu ku je ku roƙa mana ubangiji ya cece mu ya bari ma ya bada dama ma a fara au ina wanda suka je aikin haji ba za a zo a libge kaya ba sai sakataren alazai nan ƙasa ya ba ku shedul in ya ba da shedul a turo jiha jiha in ta mayar, sai an faɗi first flight wani jiha wani local government za a fara yi ba toron kiyama haka za a zubar da kayan kowa yana tsaye ubangiji ya yi watsi da kowa har annabawan annabi ya gaya wa aisha ya ce kowa tsirada ta ce mm, ranar mata akwai kunya ya ce ke gafara da allah wa ma ya san me ake ciki wa ya san ma tsirara yake ba wanda ya sani a je gun annabi adam ce ba zan iya ba a je gurin wane ce ba zan iya ba a je gun annabi ce ni zan iya mu tafi ku zo mu je gurin ubangijin idan ya je gurin ubangiji idan ya zuba zai yi kalmomin da tun da yake bai taba faɗansu ba kuma sai ya zuba a ƙasa kallahi ka yadda a ruɗe ka a ce maka akwai wani wali in ka karbi ɗariƙansa in ka karbi kaza kawai ka shiga ceto wallahi za ka zama mutumin banza ran kiyama ka zama bola ka zama wanda za a taka sai ya riga ka shiga wuta sannan ka biyo bayansa a wuta annabi kana ganin sai ya zuba gaban ubangiji yayi kalmomin da bai taba yi ba Allah ya ce daga kanka na baka ceton amma ka rudu da wani wai akwai wani wali ka yadda ka rudu da wannan ai ta bin ka kai wasu waliyai yana bin kan ruwa yana tafiya akan ruwa yana da fukafuki yana da kaza ibnu eh, eh, abin nan imamu shafi'i ya ce duk wanda kaga an ce yana tashi a sama in kaga ya tashi a sama sai ka tuna ya bin Allah sa. idan mutum ne mai bin Allah ba mushriki ba to wannan wata karama ce Allah zai iya bayarwa amma ka samu mutumin da yana fifita akwai wata abawai ita in kan karata sau ɗaya tafi qur'ani sau dubu shida in ka ɗauki wannan ma za ka iya shiga aljihunsa ya wuce da kai gaban allah allah ma ba zai ganka ba imam shafi ya ce wannan dan iska ne kawai dan iska ne ina za ka saurari wannan abu ga mai tun ka ga babban waliyi ka zo ka bi ɗariƙarsa akwai ɗariƙar da ta fi ɗariƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ta ka rike ta mana to shi ma ba zai ceto ba sai Allah ya bashi izini babban ceton ma kenan to daga nan ne fa za a zo a yi ta bada ceto kuma za a zo wani ya ga an bashi satifiket na shiga aljanna ya gama rike satifiket din sai ya ga mahaifansa za su wuce wuta sai ya daga hannu ya ce ya ubangiji ba ce dan aljanna ba bakin ciki bai ce ce ni fa an wuce da mahaifana din nan akwai abu akwai matsala sai a ce je ka je ka yi musu je ka cece su da izinin wa da izinin ubangiji sai je dauko mahaifansu ya kai su matukar ba sa shirka idan kana shirka automatically ba zai mayu ba Allah ba zai ma saurare ka ba shine <coughs> ayoyin da muka faɗa wala yashba'una illa limanir ba kuma sai Allah ya yarda da wanda za a cetan ba irin wanda ake gaya mana din nan ba za a zo yana da wata riga mutum dubu saba'in yake sawa idan ya zo Allah zai wuce gaban Allah Allah ma bai san ma me ake ba don Allah yanzu wannan kai ka yadda yanzu ko government house za ka iya wuce first gate second gate third gate har ka je office din gwamna ka wuce ka bi ta abin nan emergency gate ta gwamna ka fita ta baya gwamna bai sani ba ko government house za ka faɗi wannan abu balle ran kiyama wajen kai ko gidan Umar Dokaji wallahi baka isa ba ka isa ka taho ka wuce first gate na wannan masallacin ka zo second gate ina mala abdullahi ne ina mala abdullahi na ganshi ne kam a mala abdullahi zai yi a wuce gate ukun nan a na ma baka bugo mutum ba ha to balle gidan balle wajen ubangiji balle gurin ubangiji ya ake wasa da gwagwalen mu so da ka ce nan guda uku ne sharadi ne guda uku nan shi yasa Allah ke ce la yamlikuna shafa'ata illa manittakaza inda rahmani ahada sai ka zama mutumin kirki ne za ka samu ceto kuma sai Allah ya maka izini Allah ya mana taufiki na balarama وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ۖ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم هل يذكركم أنت منا فسر آية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ني har yanzu fassara ta muke yanzu ya ku bani isra'ila ku tuna ni'imar uskuru ni'ima ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum wadda ni'imta ku da ita to yanzu ana ta tuna musu ni'imar ne to yanzu ga wata ni'imar ma na banu isra'ila ana tuna musu wa is muka ce duk inda muka ga is akwai mai ne malin shu'aibu wazkur ka tuna ya kai annabi is najjaynakum lokacin da muka tserar da banu isra'ila min ali fir'auna ya kai annabi musa ka tunatar da banu isra'ila lokacin da muka tserar da su daga bala'in fir'auna fir'auna yadda yake shine yana azabtar da mutane ya ce ana rabbukumul a'ala shi Allah namun ma cewa ya zai je ya yaƙe shi ya ce yana ga annabi Musa ma makareci ne ya hamana eh ya hamanu ibn li sarhan kai min matakala lalle attali'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadiba ni zan je na yaƙi zan gano Allah Musa ma ina ga annabi Musa nan makareci ne bokaye sun ba shi labari akwai wani mutum da zai zo ya wargaza mulkinsa sai ya ce namiji ne ko mace aka ce namiji sai ce duk wani namiji da aka haifa a yanka shi bai san kudura ta ubangiji Allah ya hana yanka dan annabi Musa ai annabi Musa ba aka saka shi a cikin akwati Allah ya ce yake mamar annabi Musa saka shi a akwati jefa shi a kogi zan dawo miki da shi saboda masifa kuma ya je shi ya rayu a gidan Fir'auna din Fir'auna ya rene shi ya ci abincin gidan Fir'auna an ce ya taba marin Fir'auna ma ya jage mu Fir'auna ina ruwan ubangiji da ya ji ya jage mu sai ce kai wannan wannan jaririn ba irin it is not an ordinary jariri mata ta ce a'a wannan mai albarka ne ka bar shi ci anya wannan ba zan yanka shi ba ta ce ba za ka yanka shi ba haka ya tashi a garin ya zama annabin aka zo aka yi ta fama da annabi da fir'auna kaji har zan ce annabi fir'auna kun san kisan annabi fir'auna yawwa waye san kisan ta ka san kisan annabi fir'auna ai su ba su sani ba ai in ba ku labarin ta to kafin mu ce yaro ne baya zuwa makaranta amma yaron is very intelligent duk sanda bai je makaranta sai karbi not din yara sai ya kwafa in ya dawo ka je makaranta eh ina sai ya bashi not wata ran sai aka yi rashin sa'a bai kwafi not ba amma da ya tambaya me aka yi aka ce tarihin annabi musa aka yi amma da annabi musa har da annabi fir'auna shi kan babin da ya ji zai rike ba ya koma gida me aka yi a makaranta yau sai ce baba yau tarihin annabi fir'auna ma aka yi sai baban ya dake shi ya ce ba za ka je sallallahu alaihi wasallam ba wane ne babban jahili shi yaro ina ruwan shi ba ya jiyo ba ne ce ba za ka ce sallallahu alaihi wasallam ba da sau da haka fir'auna ya shirya sai sun halakar da wa sai sun halakar da annabi musa da duk waɗanda suka yi imani to yanzu gashi nan sun koro su sun koro su sun biyo su allah ya ba wa annabi musa guidelines guideline da ya bashi shine an bashi sanda duk yanzu mun yayyanke kissar ne za mu sassame ta a gaba an bashi sanda sandan nan zai dogara da ita zai kiwon dabbobi a hushu biha ala ganami wale fiha ma'arib ukhra ina ma da wasu ayyuka na daban wannan sandan ita ce za mu same ta nan gaba zai bugi dutse dutsen gaba ɗaya zai zama famfo wannan sandan ita ce zai bugi ruwa kogi ya ba da hanya to nan gudun muke mutanen fir'auna sun koro annabi musa za su halakar da mutanen annabi musa Allah ya tsirar da su min ali fir'auna daga mutanen fir'auna ya sumuna muna su al'adabi dama suna ɗanɗana musu azaba yudabbihuna abna'ahum suna yanka ƴaƴa maza wa yastahyuna nisa'akum eh, yudabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa nisa'akum suna barin mata ba a yanka su wani waje yuqattiluna wa fi bala'un min rabbikum adin wannan fa bala'i ne daga ubangijinku ina so ku rike nan in bracket saboda mu zama aqidar mu ta ahlus sunna muna tsira kar mu yadda mu mutu mushrikai Buhari shekara nawa yayi bakwai da wata nawa shekara takwas ba kaɗan ko ya yi ƙoƙari a mulkinsa ko ya ba ci inda yawa ba ya yi ƙoƙari akwai na ɓoye da ba mu san su ba amma an samu feluwa a wasu abubuwa da yawa ko wannan failure da aka samu daga buhari ne ko daga allah daga waye allah ya rubuta ya kaddara zai zo shi kuma sai an samu wannan abu shi yasa ku duba lokacin da muka tsayar da ku daga iyalan gidan fir'auna suna gana muku azaba suna kashe 'ya'ya maza suna rayar da 'ya'ya mata amma wannan bala'i ne daga ubangijinku bai ce daga fir'auna ba zamani da ka shiga bala'i yayi yawa wani ya zama shine shugaba lokacin zamanin ko ya zama kaza ko aka samu yan ta'adda ko aka samu kaza wa fi zalikum bala'un min rabbikum kar ka yadda ka ce ka dora shi akan wani ba a ce wa fi zalikum min fir'auna ba sai aka ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum daga wajen ku ne to nan gurin yanzu an kawo mana fir'auna ya biyo su annabi musa an tserar da annabi musa an kuma halakar da fir'auna alaramma a wani wata aka yi azumai <laughs> ce wata babu a ƙurani watan da aka yi da kwanan watan wallahi akwai wallahi da wata da kwanan wata muharram ne goma ga wata cino ayin da ta yi muharram goma ga wata eh to shi kenan muna yadda daren ne amma cikin muharram har da muharram za ka kawo ayar ya ce a to nan gurin Allah ya gaya mana bai gaya mana yaushe ne aka yi ba amma sai ya tabbata a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa an halakar da fir'auna a ranan goma ko wa idna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum okay ba mu iso kanta ba ma an tserar da su ne ya sumu na kun su al'adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'in min rabbikum da ashe ba mu zo halakar da fir'auna ba mu je mu halakar da shi yanzu nan وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون كاغا الله يا تسيرد سو وإذ فرقنا بكم البحر كتنا لوكا lokacin da muka raba muku kogi ka bugi kogi da sandarka fanfala ka ko ta bubbuɗe ta ba da ƙofofi yabasan a wani waje aka ce kuka shiga a bushe babu wani ruwa ba laka kuka wuce fir'auna da suka zo tsakiya fa ala fir'auna muka halakar da ala fir'auna wa antum tanzuruna sai da kuka tsaya kuka tsallaka aka kuka je bakin bakin gabar ruwa sai aka daga fir'auna ana nuna muku gashi ana halakar da su kuna gani fal yawmal ladina amanu min al kufari yadhakuna ala al araiki yanzuruna har su ubal kufaru ma kanu yaf'aluna dama duk wanda aka yi Allah sai ya saka ko yanzu a duniya ba kafirai suna yi wa muminai isgilanci ba suna musu dariya toran kiyama kuma falyawmal ladina amanu min al-kufari yadhakuna mu'mine za su yi kafirai dariya to anan ma ba mutanen fir'auna suna gana musu azaba ba to yanzu sai Allah ya tserar da su sai ya halakar da fir'auna akan idan su yana cewa ana rabbukumul a'ala kaji Allah Allah yazo yana cewa wayyo Allah kaga ai ba Allah bane to don Allah ku rike wannan point din yanzu mutumin da yake cewa ana rabbukumul a'ala sai aka halakar da shi a gabanka sai zo na cewa amantu annahu la ladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana al muslimina na yi imanin da da abin da ku banu isra'ila da aka halakar da ni a gabanku na yi imani da ubangijinku kuma ni ma musulmi ne irin ku. Allah ce a hal'ana wa kada sai ta qablu wa kunta al mufsidin sai yanzu zaka yi ku duba fa yadda aka yi da fir'auna a gabansu amma bari ku ji ta'addancin da banu isra'ila za su yi wa annabi musa duk da an musu haka din to nan gurin an ce an halakar da shi an tserar da su amma ba a faɗi ranar ba ranar ta zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce hadisin da imam muslim ya ruwaito daga ibnu abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qadimal madina abdullahi dan abu zai cewa anna rasulullahi sallallahu qadimal madinata manzon Allah ya yi hijira daga makka ya shigo madina fa wajada al yahuda siyaman sai ya ga yahudawa suna azumi yawma ashura ranan ashura yahudu suna azumin ranan ashura faƙala lahum sai ya ce musu manzan Allah sai ya ce musu ma hazal yawm ma hazal yawm alladhi tasumunahu wannan ranar da kuke azumtanta kuma fa me yasa kuke azumi faƙalu haza yawmun azim suka ce babban rana ce anjallahu fihi Musa wa qaumuhu Musa wa qaumahu rana ce da Allah ya tserar da annabi Musa da mutanensa wa gharraka fir'auna wa qaumahu Allah ya dilmiyar da fir'auna da mutanensa fasamahu Musa annabi Musa ya azumci wannan ranar. shukran dan gode wa ubangiji fa na hadu nasumuhu mu ma yahudawa musulmai wanda muka musulunci muke azumtanta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace nahanu ahaq wa aula bi musa ai mu mun fi ku son musa mun fi ku cancanta mu ma za mu azumci ranar ashura fa samahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya azumce ta wa amara bi siyami yace kowa yake azumtar ranar ashura yanzu ba an faɗa mana ranar da aka halakar da fir'auna ma ta ce ranar ashura muharram goma ga watan muharram yanzu nassin hadisin nan ya nuna mana ran ashura ranar nawa ga wata ne ran goma ashura daga man sunan ai yana nuna goma tamam malamin fikihu ko da kafi muce akwai wata matsala karkashin haka shin annabi ya azumci ranar ashura don tserar da musa ne ko kuma don wani abu daban a nan kaga ya nuna mana tserar da musa amma hadisin aisha allah ya kara mata yadda take cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma sama ashura wa amara bi siyamihi iktida'an bi musa Ya eh, afon da wannan hadisin ba aisha allah ya kara mata take cewa kana yawma ashura tasumuhu quraishun fil jahiliya. ita ashura din tun jahiliya tun kafin annabi ya yi hijira quraishawa suna azumtansa a jahiliya wa kana rasulun yasumuhu fil jahiliya annabi tun a jahiliya ma yana azumtan wannan rana din kun ga kenan sai da tun a makka yana yin ta falamma qadimal madinata da yazo madina sama wa amara bi siyamihi yi azumi kuma yace azumce ta falamma da ramadan lokacin da aka ce ramadan ya zama wajibi taraka siyama ashura sai ya bar azumin ashura domin azumin ashura da wajibi ne shine matsayin ramadan da aka kawo ramadan sai ya bar shi sai ya na ashura ya zama sunna ramadan kuma ya zama wajibi hadisin bukhari da musulun ya ruwaito to nan malamai sai suka yi sabani dan me yasa annabi ya asalin azumin ashura dan tserar da musa ne ko kuma tun asalin da ya dauko shi tun a jahiliya har Allah ya mayar masa da shi wajibi ya ci gaba da azumtansa wanne ne asali ba zan kawo maganganun malam ba zan faɗa mana saboda ina dan naga ba ma gudu a karatun nan ba ma tafiya magana mafi inganci asalin ashura tun jahiliya annabi yana yin sa samun yahudawa suna yi ya ƙara ƙarfafawa ne da ramadana ya zo ya ci gaba da azumta ba ya zama sunna ba amma da ya ga kuma an tsere da annabi musa har yahudu suna yi sai ya zama sunna mu'akkada ba shi kenan ba duka guda biyu to yaushe ne ranar ashura din ran tara ko ran goma ran nawa yaushe ne ranar ashura ran tara ko ran goma a dasin da muka karanta din nan ashura daga ma kalmar din ko goma ne yake nunawa ko to amma ga hadisin abdullah bin abbas hadisin al hadisin alhakam ibn al-a'raj wannan hadisin hakam din ya aifar da sabani a cikin malaman fiqh mai hadisin yake faɗa hakam ibn al-a'raj yake cewa intahaitu ila ibn abbas radiyallahu anhuma na je wajen abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda wa huwa mutawassidun rida'ahu fi zamzam ya saka bargonsa ya dan jingina a jikin rijiyar zamzam yana shan iska kasan sabai suna zuwa daukan hadisi wajen alul baiti fa qala lahu akhbirni an sawmi ashura ba ni labarin azumtan ashura yaushe ne ranar wannan hadisin fa yana muslim imam muslim ya rawaito shi fa qala idza ra'aita hilal al muharram yace in kaga watan muharram fa'adut ka kirga wa yau yawma tasai sa'iman ka tabbata ran tara ga wata kana azumi hadisin muslim qultu sai hakam ibn al-a'raj sai yace sai nace ya kai abdullahi dan abbas hakaza kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam yasumuhu shi ma annabin haka ya kasance yana yi ran tara ga wata qala na'am yace kwarai kuwa kharrajahu muslim imam muslim ya ruwaito shi da haka imamu shafi'i sai ya ce ranar ashura ran tara ne ga wata karkashin wannan hadisi din haka sa'id ibn musayyab da hasan al-basri eh afwan imamu shafi'i shi kadai ne a wannan ra'ayi din amma sa'id ibn musayyab hasan al-basri malik da jama'a daga salaf duka suka ce ran goma ita ce ranar ashura kun ga yanzu imamu shafi'i shi kadai imam malik kuma da jama'a da yawa suka ce ran ne menene dalilin ku suka ce wancan dalili din wancan da muka kawo na aisha radiyallahu anha da kuma abin nan eh, eh, hadisin da ya gabata a baya hadisin abdullahi dan abbas suka ce wannan su ne dalilin su yake nuna haka ne sai aka ce ya za ku yi da hadisin abdullahi dan abbas din shi kansa kuma da ya ce a kirgaran tara kuma har ya ce ya azumta sai suka ce daga nan ma hadisin abdullahi dan abbas akwai kwashan ma kai. ai annabi bai taba yi rantara ba annabi cewa ya ku saba wa yahudawa tunda suna azumtar ran goma ku ku azumci tara da goma ya ce da zan rayu zuwa wata shekara da zan azumci tara da goma kuma allah bai rayar da shi ya azumta ba da haka ya kai abdullahi dan abbas zaka ce ya azumci shi ma ya azumci tara sai ya ce ai abin da yake nufi yana nufin da ya rayu da zai azumci tara sai suka ce to ai ba ana nufin kenan annabi tara yake ba abdullahi dan abbas din ma ba ku fahimci abin da yake nufi bane yana nufin goma kan an san ita ake azumta amma ka kirga tara ka tashi kai tara ran goma ka kara ba shi kenan ba saboda haka ran goma ita ce ranar ashura sai aka ce to malamin fiƙi wai duk wannan wannan sabanin mai amfanin sa sai suka ce saba amfaninsa shine da mutum zai tashi ya ce shi akwai wahala ba zai iya samun azumtan tara da goma ba yana so ya azumci rana ɗaya ne tak kaga rana ɗaya ne wanda ya ce tara ita ce ranar ashura to tara za ka yi in kuma wanda ya ce goma ita ce ranar ashura to ran goma za ka yi kadai to amma sunnanta shine ka azumci tara ka azumci goma ibnul qayyim Allah ya masa rahama yace ga wata riba babba ka azumci tara ka azumci goma ka azumci sha ɗaya aka ce me yasa yace kirgen ma ya gaya maka watan ma daidai ka kirga ai ta iya yiwa ran tara din nan ran takwas ne kaga in kai takwas ka samu tara da goma ba shi kenan ka samu tara da goma ka ba in kuma an yi kuskure ba a ga watan da wuri ba wata sai ran goma ka ɗauka shi kenan ka yi goma ka yi sha ɗaya ka yi sha biyu in kuma ka ɗauka ran taranka daidai ka yi tara ka yi goma ka ƙara ɗaya a baya dama babu laifi wataƙil ta faɗo ranar da ake bukata a yi ɗaya a bayanta to ka ƙara ɗaya a gabanta ma don ka fita daga rigima ta sau da ka akmalu sifa shine ka yi tara ka yi goma ka yi sha ɗaya in baka samu dama ba ka yi tara ka yi goma in ta gagara ko goma ita kaɗai ka yi ma sai ka yi babu laifi mun san ko falalan wannan wata annabi sallallahu alaihi ke cewa yana kankara zunubin shekara guda shekara guda na baya annabi ya ce muna fatan Allah ya kankare ta ga wanda ya wannan azumin wannan rana din sai dai ya uwa duk inda kuka ji hadisi ya ce za a kankare maka zunubanka ko da sun kai kumfar kogi ko da ya kai kaza duk inda ka ji an ce za a kankare maka zunubi to ya uwa ba manyan zunubi ake faɗa ba ƙanana ne kar ka rudu karka rudu ƙananan zunubi ne ba abin da yake kankar zunubi manya sai tuba da barin zunubi. duk mai aikata zunubi manya ba zai ce ai in nayi ranar ashura an kankare min a bari in je in yi umara in nayi umara an goge na can an goge na can wani zai ce a ai yanzu umara ta zo ta yi. bari mu yi abin da za mu yi saura wata uku ko ya gaba za ka yi wata uku din rabbana fil lana zunubana ina kunna khati'in amma ana yi wa Allah ta'addanci ana yi wa Allah ta'addanci ana yi wa Allah dabara a ce an yi dabara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana madakata kai wa Allah wayo to ana kankar kananan zunubai ne yanzu misali annabi da ya ce tsakanin sallah da sallah ana kankar zunubai kanana tsakanin juma'a da juma'a ana kanka da zunubai ƙanana tsakanin azumi da azumi ramadan da ramadan ana kanka da zunubai gaba daya ƙanana banda manya su ma ƙanana din akwai sharaɗi sai ka samu full criteria in baka cika wannan criteria ba ba za a goge maka ba Allah za ka kawo min sharaɗin alkurani na إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما شرطين da za a ke kankare maka ƙananan zunubai tsakanin sallah da lokacin alwala har lokacin alwala ana kankare zunubai sharaɗin da za a kankare maka shine zama da baka yin manyan zunubai in dai kana manyan zunubi ko guda ɗaya da ya zama jikinka wallahi an yi disqualifying ɗinka ba za a kankare maka ƙanana ba babban zunubi a ce kai makaryaci ne in dai karya ne to duk wanda ya zo sai ya tsara maka ka shiga uku yaudara ha'inci alfasha isgilanci walakanta mutane duk wannan ka irin zunub ne duk abin da ka san babban zunubi ne in kana so ka shiga waccar garaba sun to ka nisance shi wanda ka fada cikin kuskure ka yi ta istighfari tauba tuba taubatan nasuya kuma tana kanka da manyan zunubai sai ka shiga bonus na cikin ƙananan zunubai na'am mu je gaba da ramma وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم نعم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون نعم وتتذكرت كرنت على رمه وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة كتنا منا يا كأن محمد ألابر تامك دمكي idwa adna Musa 40 lailatan lokacin da muka yi wa Musa alƙawarin ya zo ya gana da mu muka ba shi daman ya zo ya gana da mu 40 lailatan kwana 40 dare 40 wadwa adna Musa 40 lailatan <coughs> summa summa taqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun sannan bayan ya tafi din ganawa da mu sannan kuka riki dan maraki mai ake nuna dan maraki Allah ya ba su dukiya ta gwal Allah ya ba su dukiya ta kayan gwalagwalai suka suka kwaba shi suka suka suka kera dan maraki na wannan kayan gwalagwalan nasu suka masa dubura suka bude kofa a dubura in iska ta hura yake jina hu hu hu ce ai ga wannan Allah annabi Musa ne kun bar shi ya tafi shi ma ya manta bai san ga ubangijinsa ba da ni da mu da shi ga Allah mun nan ku kafa mutanen da aka halakar da su a gaban fir'auna fir'aunan ya ce Allahnku nake so ni ma allan shi ne nawa Allah ya ce kai makaryaci ne amma yanzu annabi Musa Allah ya ba shi alƙawari ya je ya gana da ubangiji ya tafi ganawa da ubangiji ya bar wasu a gurin kafin ya dawo sun samu dan mariki na roba ko na itace ko na gol ko na waye sun zo suna bauta masa sun mattakazzumul ijla min badiki bayan ya tafi wa antum zalimuna suna azzalimai mushrikai domin azzulmu bi ma'ana ashirku inna shirka la zulmun azim suka zama suna shirka ga Allah subhanahu wataala yahudu kenan to nan gurin nan gurin an mana cinikin goro gaba daya ubangiji ya gaya mana kwana arba'in din duka amma asalin abin da aka ba annabi musa kwana talatin ne sannan dare talatin din nan me ake nufi ma da shi tukunna abin da ake nufi da shi shine zai yi azumi ya yi ta ibada sai ya yi dare talatin yana ibada sannan ya zo ya gana da ubangiji ibadan nan kuma ta azumi talatin asali aka bashi alarma nemo min talatin din nan a ƙur'ani وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هذا أصلي كوانا ثلاثين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة muka yi alkawari da Musa muka muka muka ce Musa ya zo ya gana da mu 30 lailatan dare dare 30 to me faru a dare 30 yayi dare 30 ya gama wasu malaman tafsiri suka ce azumi yake ta yi da zai tafi ganawa da ubangiji sai ya dau aswaki na wata bishiya sai ya goge bakinsa sai warin bakin azuminsa sai ya tafi sai hamamin bishiyar kuma sai ya zauna kan bakinsa sai mala'iku suka ce haba ya ka nabi musa ubangiji yana son warin bakinka domin ya fi tunanin miski daɗi ya za ka tunkuɗe shi ka kawar da shi ka zo mana da hamamin wata bishiya Allah ya ce ka koma ka ƙara kwana goma wa atmamna ha bi ashirin aka ƙara masa goma fa tamma miqatu rabbih arba'ina laila shi yasa aka cika kwana arba'in shine wannan kwana arba'in na gaban mu wasu malaman tafsiri saboda yawanci irin wannan abun za ga isra'iliyat ne wasu malaman tafsiri suka ce wa wa'adna musa 30 lailatan muka masa alkawari dare 30 yayi ibada sannan ya zo wajen mu fa admamna habi ashirin sai mu kara masa kwana goma suka ce saboda wata hikima da ubangiji ya gani ba a faɗi meye dalilin ba kawai saboda wata ubangiji ubangiji ya falu ma ya sha ya ce mun kara ma goma karka zo yanzu sai bayan dare goma to a bayan talatin ɗin nan da ya gama dama ya ce musu talatin zai iya dawo da ya yi talatin bai dawo ba nan ne suka ɗauki ɗan maraƙi din suka ce ai allah namu da nasa duk shine wannan ku zo ku bauta masa to kaga a nan gurin a nan gurin ya yi iso a nan gurin an ba mu kwana talatin a kwana talatin sai suka bauta dan maraƙi. suka kirkiri dan maraƙi a wani wani shaidani da ake ce masa riyu kawai kirkiro musu dan maraƙi. to a nan gurin barin dan bamu wani abu da za mu same shi a can gaba nan da minti goma Allah da za mu iso shi annabi musa da ya zo tafiya sai da ya tara kabilan yahudawa gaba ɗaya kowace kabila mai daraja ya ce kowace kabila ta bada mutum ɗaya sai da ya tara kabilu masu daraja kabilu saba'in a cikin mutanen da ya bari da da samiriyu ya ce kowa ya bani mutum ɗaya aka ba shi mutum ɗaya sai ka zaɓi mutumin da ya fi imani ya fi ibada ya fi karɓan wa'azi aka ba shi mutum saba'in ya ce to ku za ku raka ni wannan gurin ina so ku ji abin mamaki na yahudu dan malam ku za ku raka ni ku tsaya a can ku kuma da kuke nan zan bar muku wakili na wa adna musa talasina laylatan wa atamamna ha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 sanata 40 er, layla wa qala musa li akhihi haruna khlufni fi qaumi ya kai annabi haruna ka zama khalifata a cikin mutane na anan gurikin shi'a suke cewa annabi yana nuna sayyidina ali shine zai zama khalifansa saboda lokacin da annabi zai tafi yaƙi ya ce an anta minni lokacin da ya ce ya sayyidina ali kai ba za ka je yaƙi ba kai za ka jira madina sai sayyidina ali ya ce ha ah, ni manzon Allah ni yanzu gara basir yaƙi sai ce la gara yanzu lada za ka ma an anta ai kai sayyidina ali minni a gurina bi manzilati haruna an musa kai kamar matsayin haruna ne a wajen annabi musa a gurina shi kuma me matsayin haruna ukhluf ni fi qaumi ka zama khalifa na a cikin mutane na kenan in annabi ya rasu automatically sai na ali ne zai zama khalifa in ji yan shi'a da wannan nassin da suka ɗauko. maganar tana da karfi in ka duba tana dan karfi amma hadisin bai inganta ba magana na farko kenan wasu malamai sun dan jajjona hadisin an jajjona an jajjona ya inganta mu bar shi ya inganta ni ma na fi daukar layin ya inganta bal ma ina cikin wanda nake karfafa kawo dalili da wannan hadisin saboda nuna falalan sayyidina ali ya inganta hadisin kun yadda sai ka ce wa dan shi'a ka yadda dai yadda annabi ya ce haruna matsayinsa a wajen annabi musa ka yadda sayyidina ali ma haka ne karka yadda ku ce sai ya yadda ina ce da ka yadda ce e na yadda to me matsayin ni fi kaumi ko ka zama khalifa na a mutane na ce e. to sai ka ce masa a ina aka ce kuma bayan annabi Musa ya rasu ko kuma bayan annabi ya rasu sai na Ali zai zama khalifa kawo min gurin sai ce ah, ai an ce annabi musa ai an ce Haruna sai ka ce masa to da annabi Haruna da annabi Musa waye riga rasuwa annabi Haruna ne ya rasu haruna shi ya riga da suwa kaga bai zama kalifan annabi musa ba kaga automatically dalilin su ya wargaje haka ne ko ba haka bane na biyu ba sai da na ali kadai aka bar shi jiran madina ba abdullahi ibn ummi maktum an bar shi jiran madina bilal ibn abi rabah an bar shi jiran madina wasu an bar su an ce ku zauna yadda aka bar sai na ali wasu ma an ce su zauna me yasa su ba za mu ce su ma za su zama khalifofi bayan annabi ya rasu da wasu dalilai nasu waɗanda san ɗan shi a wawa ne yasa ibn taimiyya ke in kana neman makaryaci a cikin shari'a ka nemi ɗan shi'a in kana neman wawa wajen kafa dalili ka samu ɗan shi'a to almuhim ibnu kathir abin nan imam al-qurtubi ya kawo shi sanan dan kawo ta a gurguje wanda shi ya kawo fiska usman al-khamis a cikin littafin sa hukuma min tarikh da kuma littafin sa summat tadidu da kuma littafin sa abin nan eh, raddi da yawa abin nan tijani samawi ba zan iya tuna sunan littafin ba al-intisadu lil ahli wal al min iftira'ati samawi ad-dal sai da ya kawo fiska goma sha tara na ruguza wannan hadisin game da dalilan 'yan shi'a ibn taymiya sai da ya kawo fiska talatin da wani abu a cikin littafinsa min hajji sunan nabawiyya to almuhim ya bar annabi haruna ya ce ka kula da su an zaɓi mutum nawa mutum saba'in ko da za su raka annabi musa ko to nan gurin alaramma a nan gurin ba a gaya mana ina ne za su je su gana da ubangiji ba a ina ne za su gana da Ubangiji nan ne eh ina ne miƙatin to kadan yi mana ribas ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ينزل ناني قولين يا جانب الطور الأيمن يا قانو نن شيني الطور الأيمن طور الأيمن يانا ننشكي مصر a nan aka yi musu alkawari wa kun janibat turil ayman sai aka ce mai gaba anazza alaikum almanna wassalwa mannu salwan da muka faɗa a baya kulu min tayyibati ma razaqakum har zuwa ƙarshe wannan ya faru ne farkon zulqa'ida farkon zulqa'ida suka samu wata daya kwana 30 kwana da ya cika wannan kwana talatin din sai a ƙara masa kwana goma a lokacin ƙara kwana goma suka fara bautar ɗan maraƙi sun ma fauna an kun ko? sun ma fauna an kun min ba'di zalika la'allakum tashkurun sai muka muku afuwa bayan kun bauta wa ɗan maraƙi la'allakum tashkuruna ko kwa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na'am وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا ارجعوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wai za ta na musa kitabu wal furqana la'allakum tatadun yanzu annabi Musa ya je har an bashi littafi mai rabe gaskiya da karya ko sa shari'a to bari mu gani za su shirya za su shirya ko ba za su shirya ba wai kala musa li qaumihi ka tuna dai lokacin da nan musa ya gaya mutanensa ya qaumi ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum kun fa zalunci kawunan ku kun aikata shirka to nan kafin mu wuce ba mun yadda shirka suka yi ba to shin annabi haruna ya yi aikinsa ko bai yi aikinsa ba za ka ce bai yi aikinsa ba tunda ba an ce shi ne khalifa ba me yasa bai hana su wannan shirkan ba mun ji ya yi magana bai magana ba aiko ya dace ya ɗau mataki ai amma bai ɗau mataki ba shi yasa annabi musa da ya dawo bai ba wa wa'ancan laifi ba sai ba wa annabi haruna laifi saboda an yi shirka ransa ya ɓace shi yasa yan uwa duk abin da ya shafi shirka kar ka yi wa mutane sassauci ka tsaya ka gaya wa mutane gaskiya jama'ar da suke gabanka ka nuna musu shirka za ta kai su ta baro su ne in an mutu ana shirka wutarka da ta da duk iri ɗaya ne kuma in an shiga ba a fita amma in baka shirka kana da aƙida ubangiji zai yafe maka kurakuranka ko ka shiga wuta ba za ka tabbata ba za a fito da kai amma in kana shirka akwai problem to annabi harun da annabi musa ya dawo ya yi ba daɗi wa annabi harun ya masa ba daɗi har gemunsa sai da ya kama ya jijjiga ya cakwame shi ya wurgar da shi ya kama kansa ya jijjiga kansa ce dan me yasa zaka bar su yi shirka ga ubangiji Allah rama haka ne ko kawo min gurin inji قال يا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري يتي يا كي هارونا سيكاني من أزر متن أي كافن كا كدو متاكي كنسا يا كي هارونا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ده هجا سمبتا ميهانا كا ألا تتبعني كو ميسا بذاك بيني za ka bi ni inda أفعصيت أمري din ba ai ka بكيبا me ce masa qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si yace ya kai dan yar uwata ya kai dan uwa dan yar uwata ya umma ko ya kai dan dan me ku fassara ni da kanku yabna umma ya kai dan uwata mana ayyan gwaggwani ko a ba ce yabna ukti ba yabna umma aka ce a takaice da dan uwansa ne ko ba shi kenan ba la ta kud bi lahiyati ka sake min gemuna kar ka kama gemuna wala bi ra'asi kar ka kama kaina yabna umma la ta kud bi lahiyati wala bi ra'asi inni khashitu ni abin da ya sa ban hana su ba kar na zo hanawan na raba kansu biyu kashitu an to an ta kula farrakta bani isra'il tsoro na kar ka ce na raba banu isra'ila <coughs> walam tarqub qawli wallahi ba za ka fahimci abin da nake faɗa ba ya yan uwa ku duba mummunan sakamako na rabuwar kan musulmai annabin Allah ya bar su suna shirka dan kar al'ummar musulmai su rabu gara su ci gaba da shirkan da wannan da ya zo da ya zo a ce ya raba kan al'umma yanzu in suna haɗe ko suna shirka za ka iya gyara su amma in suka rabu wancan suna shirka wancan ba sa shirka kuma kansu a rabe dan Allah ka ga min ta za a fahimci juna wannan baya zuwa ya ji wa'azi na wannan baya zuwa ya ji wa'azin wancan wannan ya riga cewa ya ce wancan kafiri ne wannan ya ce wancan kafiri ne ta ya za mu fahimci juna amma mu fara samun haɗin kai ka rike shirkarka na rike kazana ka rike bid'arka na rike nawa in dai mun kira kanmu musulmi to mu zo mu haɗu in mun haɗu karanta naka in karanta nawa saurari nawa ni ma in saurari naka na mayar da martani a naka ka mayar da martani a nawa in ma kai girman kai ya sa ka ki ka karɓi gaskiya a gurina mabiya ai ma mahaukata bane suna da hankali haka ne ko baka bane tama in ba mu haɗa kai ba fa babu yadda za a samu wannan abun sannan haɗin kanmu sau nawa ya sa 'yan bidi'a wanda sun sha bidi'an kuma suka fahimci sunna suka dawo sunna to haɗin kai yana da muhimmanci to shi yasa a nan gurin yake cewa ya qaumi inna innakum zalamtum anfusakum kun zalunci kanku bittikadukum al-ijla saboda kul da ke dan maraki fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shefi alkhairi a wajen ubangijinku faqtulu anfusakum ko amma ku tubanku ba cewa za ku yi astaghfirullah ba ba cewa za ku yi astaghfirullah ba yanzu daga na gama maganan nan faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum shine tubanku a wajen ubangijinku innahu huwa tawwabur rahim shine mai tuba mai rahama bismillah ku fara kashe kanku sai suka hau kashe kansu ba wai kowa ya soka kansa wuka ba kawai na gaban ka ka buge shi kawai na bayan ka kai ma ya buge ka in bugun bai yi ba ka tashi ka ga waye a gaban ka da ya kashe uba uba ya kashe da mata ta kashe miji wannan haka aka yi ta kisa sai da ga sun kusan karewa ka ce sai Allah ya ce to ka basu yanzu wanda suka saura an tuba wanda an tuba musu wanda suka mutu su ma an yafe musu to dan girman Allah wanda aka ya zo cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sakaci bai shiga aljanna ba ai tsinanne ne na ƙarshe mu fa kawai za ka yi astaghfirullah ɗazu nake ganin wata maganin shekku teme allah ya masa rahama ya ce a watan azumi ana ninninka zunubai ba watan azumi kadai ba ana ninninka ayyukan lada a makka ana ninninka ayyukan lada a cikin sallah ana ninninka ayyukan lada a daren lailatul qadr ana ninninka lada amma duk hakan da ka gani a cikin su kuma ba a ninninka zunubi da mutum zai ya zunubi a azumi iya ɗayan nan da ake bayarwa shi za a bashi sai dai watakila a duba cewa bai kyauta wa watan ba a duba zunubin walakanta watan sai a duba me yasa kai zunubin amma ɗayan nan za a baka wannan duka rahama ce ta ubangiji a gare mu sannan cikin rahama ta ubangiji idan kai niyyar yin alkhairi za a baka lada amma in kai niyyar yin sharri ba za a rubuta zunubi ba in kai zunubin ka ce ya ubangiji na tuba ka tuba mai kyau kai nadama ka kace ba za ka koma ba shi kuma an yafe maka amma su sai sun kashe kansu in suka yi fitsari sai sun yanke jikinsu sai ya yi jini kai kuma ka sa ruwa ya fita shi kenan an gama faktulu an fasa kun fata ba alaikum innahu huwa tawwabur rahim zalikun khair lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim to yanzu abin da zamu tashi gobe wannan mutum 70 din sun gana da ubangiji Allah ya yi magana da annabi Musa ya karbi sakon da zai karba mutum saba'in fa zababbu amma su ma sai suka ce duk da mun duk da ka yi magana da ubangijin ya baka sakon to ba za mu yi imani da kai ba mu kuma sai mun ga Allah shi ne Musa ya ga Allah ne <laughs> Musa mun ga Allah wannan fa zababbun zababbu ne fa su ma to shine karatun da mu shiga gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu taka da anan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah kar a kashe kyamara akwai sako da ina ga zai ba da fa'ida ko ko ba wani matsala sakon kawai shine kaya da muka ce za mu rabar wanda bayan Allah suka ba da gudunmawa a kai yau alhamdulillah an rabar da shi masu saƙo sun karɓa a tafsirin mata na safe insha Allah ta'ala muna yi wa addu'a ga duk wanda ya shigo ciki Allah ya masa albarka Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya ba da lada ya mana tarayya gaba daya ciki kwamiti da suke wannan aikin gaskiya muna jinjina musu kwamitin wajen tafsirin mata da kwamitin tafsirin maza gaskiya ana samun harmonize abin nan aiki akwai sinaji tsakanin duka committees din guda biyu shi yasa abin yake tafiya yadda ya kamata kuma tsakani da Allah jama'a kuma yadda aka bada gudunmawa a asusun marayu ɗazu na shiga dudu ka ku ce ai hajiya dudu can aka ce a ce a ajiye da na shiga sai na ga kayan da aka tara kaya mai yawa taru guda na ce wannan ba aka ce ai na marayu ne wannan iyaka ma wanda mata suka tara banda kuɗi da ake samu in Allah ya yarda ka asusun marayu nan da kwana goma za mu zo mu bada da shi ana kaman kwana biyu sallah in Allah ya yarda haka ne kuka yi proposing ba insha Allah kuma muna ta addu'a ko Allah ya saka kowa da alkhairi sannan asusun abu dai abu dai yake abin da muka yi jiya din akwai wani bawan Allah wanda ina masa addu'an alkhairi ina zata masa alkhairi ya ga irin package din da muka yi wanda muka zo muka nuna a nan din nan ya gani ya ji kuma an ce ga kofa nan tana buɗe. da dama yana da wani abu a zuciyarsa baya Najeriya ma yana Ingila karfe 11 da minti 40 da wani abu na dare sai ya kira ni ban da waya ba sai daga baya naga Collins sai na kira ban ma san shi bane tunda ban san abin nan din ba ina kira sai ce malam lalle mun ga abubuwa yadda aka yi na mutum 40 malam Mustapha da bangaren malam an yi na mutum 40 yanzu an yi na mutum za ku yi na mutum 17 gobe to ni kuma ba kaya zan bayar ba ni kuɗi zan bayar cash a je a nema min mutum hamsin dukkansu zan ba su zakata kowa ya samu to shine yau aikin da muka tashi da safe kwamiti sun zo duk da cewa shugaban kwamiti bai samu ya zo amma wakilci mai kyau ya zo mun raba abun kashi biyar mata waɗanda mazajensu suka rasu masu rike da marayu mun ce a nema mana mutum goma limamai na anguwa a duba duk wanda aka san suna limanci a masallatanmu mun raba kuma na da limamai da ladane a yi mix su ma sa mana mutum goma sai a duba masallatanmu masallacin sarki masallacin can masallacin dariƙa a can masallacin izala a masallacin izala b masallacin duk dai wa'annan ƙungiyoyin da muke tare da su masu albarka duk mun ci a nemo ɗaɗɗai su ma sa mutum goma mutum nawa kenan mun samu 20 ko sai muka ce sama mana almajirai ɗaliban ilimi mahaddata ƙur'ani masana ƙur'ani miskinai da suke bukata amma da sharaɗin suna da aure duk wanda buta ne a cikinsu ka ajiye shi a gefe to muka ce shi ma ne mutum goma mun samu nawa mun samu talatin ko sai muka ce a dawo ɓangaren maza magidanta wanda ba su da ƙarfi wanda an duba an ga suna wahalar rayuwa a cikin gidansu ku je ku tantanco ku kawo shi ma a nemi mutum goma ko ba a zama arba'in ba wa adna musa arba'in na lailatan ba to sai muka ce ajiye mutum goma mutum goma kuma idan muka zo tantancewa an cire can ɗaya an cire can ɗaya wani ya cancanta amma ga wanda ya fi cancanta waɗanda suka ɗan sassaura su kuma sai mu ga yadda za mu manna su a cikin arba'in dinnan, nan shine mutum hamsin. kuma ya ce in Allah ya yadda mu karbi account wanda za a yi wa kowa transfer sai daga baya ce kai bari za mu sa bankin mu za su ba ku cash na duk abin da za a bayar kowa a sa masa ambulon a bashi kudin sa mu kuma in Allah ya yadda duk wanda za mu bashi ba zai bar gurin nan ba sai ya kirga in dubu nawa nawa aka ce sai ya kirga a gaban kyamara kowa ya ga mun bawa mutum hamsin din nan kowa nasa ko za mu yi awa goma ne wannan ita ce amana kowa sai mun yi mun san ya yarda da mu ba shi da matsala ba shi da matsala amma ita yadda ana so ka ƙara fitar da ita a ƙara saka nitsuwa wani ma wanda zai shigo ya ga ga yadda ake yanzu kun ga yadda muka tantance wannan mata suna cewa malam ya kaza da muka gaya musu yadda muka tantance na ce musu kun ga mutum sha din nan kusan ɗaɗɗe-ɗaɗɗe ni na zauna sai da na bi kowa da waya a wani anguwa kake ta ina kake kai makwabcin wani gida ne sannan 'yan kwamiti in ce musu ya yi muku su ce a'a akwai wanda ya fi shi cancanta ai shi yana da ɗansa ɗansa yana aiki waje kaza yana taimakon sa mu cire shi mu saka wani wallahi haka muka fitar da mutum sha bakwai dinnan mata suka yi suka ban ni na yi sannan muka zo muka haɗu da kwamiti muka tantance to wannan hamsin ɗin ma haka za mu yi wannan bawan allah kuma allah ya ƙara masa albarka a rayuwarsa abubuwan da suke nema na alkhairi Allah ya musu Allah yadda yake yi Allah ka sa iyalansa su fi shi. yana raye amma ya ga iyalansa suna yi kuma baya so a san waye shi amma ina ruwan ubangiji zai Allah zai tona asirinka eh zai bayyana ka ko baka so sai ka bayyana kuma za a maka addu'a yanzu dai muna maka addu'a ta boye Allah ya maka albarka Allah ya sa ƴaƴanka ka gansu suna yin aikin nan kana raye fiye da yadda kake so a yi Allah ya mana taufiki wannan shine aikin alkhairi yanzu kaga wayanda suka fara din nan suka ga aka gani a kansu aka ce bari a dora duk sanda wani yayi a bayan su sai Allah ya ba su lada sannan ya bashi haka shi ma yanzu wanda yayi wannan da wani zai zo ya kare shi ma sai Allah ya bashi shine dadin aikin alkhairi so wannan majalisin muna addu'a Allah ya sa mana albarka a cikin sa jawraban mu wanda jiya hakimi ko hakimi ya tattaro dukkan jaurabai na anguwan nan sun zo sun ziyarce mu da yamma a nan gurin mun kusan minti arba'in da su a wannan masallaci din sun sa albarka sun yi addu'o'i mun yi abun raha an tafi ana murna har ma hakimi ya yi roƙo ya ce da Allah a bashi wani, alfarma guda ɗaya muka ce ranka daɗe menene alfarman ko ba mu ji ta mun baka sai ce alfarman shine zai turo ba fajinsa zai zo ya dasa bishiya guda ɗaya sunanta bishiyar hakimi kuka ce hakimi mun baka shattiman gombe mun baka wannan abu so sauran daga can gaskiya da jaurabai sun nuna mana kara sosai da sosai muna addu'a Allah ya kara musu albarka kamar yadda ba za mu gushe ba dama yan anguwa yadda suka ba mu haɗin kai gaskiya ba abin da za mu faɗa ba abin da za mu faɗa Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya wa kowa albarka Allah ya bada tawfiki assalamu alaikum wa wabarakatuh wa kwamiti suna da mitin gobe ko Ɗarfe goma ne ko kwamitin tafsiri don Allah duk wani memba gobe ƙarfe goma assalamu alaikum wa